وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون suka ce ababen bautarmu suka fi alheri ko kuwa isa ne ɗan zibara a da makamantansa ba su buga maka wannan misali don suna son isa ga gaskiya ba kawai sai don son jayayya su mutane ne da aka halicce su akan yin husuma da jayayya yayin da mashirkai suka yi zaton annabi isa wanda nasara suka bauta ma shi ma ya shiga ƙarƙashin faɗin allah hakika ku da abin da kuke bauta ma koma bayan allah itacen wutar jahannama ne za ku shige ta suratul anbiya'i kuma allah ya hana a bauta masa kamar yadda ya hana a bauta wa gumaka sai mutanenka ya kai wannan manzo suka rika ihu da hayaniya suna jayayya suna cewa mun yarda allolinmu su zama kamar matsayin isa sai Allah ya mayar musu da martani ya ce tabbas waɗanda makoma kyakkyawa ta riga ta tabbata a gare su daga wajenmu to waɗannan ababen nisantarwa ne daga gare ta wato ta jahannama